Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Dattawa ta amince da amshe ragamar kotun ɗa'ar ma'aikata CCB da ta aiki da cikawa ta ma'aikata CCT. Dama tuni Majalisar Wakilai ta amince da amshe haƙƙin kotun da ganun shugaban ƙasa gabanin isar muhawarar Majalisar Dattawa. Korafi daga gwamnonin APC ga shugaba Buhari ne ya gyara ga rabon mukamai da kuma rashin amsa ta yin kujerar jakada daga polin talan da Usman Bugaje ya sanya shugaba Buhari umarnin mika korafin a rubuce. Nasiru Marmara dan APC ne da ke ganin ba sai sun samu mukami ba. Wallahi mun yi shugaban ƙasa ya hau mun san adali ne ya kawo gyaran da ake buƙata bukata a ƙasa amma ba don a mu muƙabi ba. Yan kungiyar abokan Buhari sun yi taron maraba ga uwar gidan shugaban Aisha Buhari da nuna shawarin da ta bayar na kan hanya ga jagoran kungiyar Sani Halliru Maiwa. Za ta iya cewa ba ta yadda da wani policy ba shi kuma ya ce ban yadda da abin da kake nufi ba kuma ba faɗa ba ne ai su tsakanin su babu faɗa da ake tambaya su a Germany ma me yace a fuskar sa ma kun ga dariya yake yi ba wani abu bane gaba daya. Kan majalisar wakilai ya rabu ga neman hurumin karɓo bashi na dala biliyan talatin da shugaba Buhari ya mika don cike gibin kasafin kuɗi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shek Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, da Fasto Musa Muhammad da shi ke kaduna ga Sheikh Babantini. To, bismillahir rahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. sunana kamar yadda ake kira sheikh usman abubakar babanta ne babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna wato alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa za mu fara da na farko wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a najeriya wannan kuncin rayuwa da suka shiga a najeriya idan muka dube shi ta fuskan addinin musulunci wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa allah tabaraka wa ta'ala ya kaddaro shi to amma komi yana da sababi na ɗaya wannan kuncin rayuwa da aka shiga wato alal haƙiƙa dama dole ne ita wannan gwamnati wadda kake ci a yanzu ta general muhammad buhari dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan domin kuncin rayuwar da aka fara aka shiga ciki ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da basu dace ba da makamantan irin waɗannan sai ya zamto lokacin da ake buƙatan a farfaɗo ko kuma a aiki gaba ɗaya sai ya zamto sakamakon wancan birnin da aka yi ya jawo mutanen ƙasar nan sun faɗa cikin wannan tsanani misali wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba to sai zanto guban nan da ya sha da wuyan gaske wato kai tsaye ya aiki sai kaga ya yi aiki daga baya to wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga kwancin lokaci dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba ɗaya ba ta taɓa shiga ciki ba dangane da ainihin faɗin farashin man fetur a duniya domin an siyar da man fetur ganga guda a kan dola ɗari da ashirin yau sai ya dawo ƙasa da naira talatin to idan ya zama haka wato irin hatsarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama ya yi tsanani kwarai da gaske domin a nan in aka lura da wannan za a ga cewa ƙasashe mabambanta wadda duk suka dogara da man fetur to sun shiga cikin irin wannan kunci bari mu ɗauki misalin saudi arabia saudi arabia ita ce ƙasa wacce take kusan a ce tana da albarkar man fetur wadda yake mai yawa kuma yawan jama'ata ba su kai yawan mutanen da ke najeriya ba sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa amma duk da kulawansu da tattalin arzikin kasansu sun kai matsayin da suka fada cikin kunci wadda ya sanya dole suna rarrage waɗansu abubuwa musamman kamar yadda suka ɗauki maido da biyan albashi ta watan kalenda na bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan hijira wanda wannan ba ƙanƙanin al'amari ba ne wanda yake zai ba da mamaki kwarai wanda kasar saudi arabia nan ita ce cike iyakan kokari ta ga ta tabbatar da wancan kalanda amma ta komo ta ga ya kamata ta dauki wannan ta fuskan biyan albashi amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba wannan ya nuna cewa lallai dukkan kasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci saboda wa'annan mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu da muka ambata. Shi ma Fasto Musa ya ce wajibi ne 'yan Najeriya su ba da Buhari haɗin kai muddin suna son yi nasara. Duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara. Idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba. Buhari dole ne ya sa ido, dole idon shi ya buɗe ya ga irin shugabannin da ya sa, ya ji irin labara, ya ji irin rahotannin da ake kawo a kansu. Wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai ka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai masu aji ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji ana surmiƙeya ana zumunci da juna ana neman abinci wasu 'yan arewa su je kudu 'yan kudu su yi arewa 'yan gabas su yi yamma 'yan yamma su yi gabas to ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a firmike ana nan a cacca a matsayin ka ma'aikaci a kana yin aiki a ƙasa Najeriya ba a ƙabila ka ba, ba a ƙasa ka ba, a ƙasanmu ga baki ɗaya ko ina naka. Ya kamata shugabanni, polis ya san haka, eh, sojoji su san haka, da sauran securities zan kira da eh, shugabanni na business. Ku ji tsoron Ubangiji, to babban abin da muke son ya kawo a zo a ga ɗan uwa yana cikin firjin yan uwa su zo da taimakon da za su ba shi taimaki rayuwa sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajen kuna ba 'ya'yanku haka polis abubuwan da kuke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi ma 'yan uwanku haka soja ina kira gare ku da babban murya 'yan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu sa kauna a ku. Eh, da ƙarshe ina so in sake kira da janar janar yadda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa ƙaunaka ko soyayyaka ya baka ta goma shi da farin jini da dukkan al'ummar najeriya aikin da kake da yake a kanka, babban aiki ne wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a zaman ka a addu'a in ba tare da addu'a ba ina gaya maka akwai masu makeci za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkinka amma ubangiji ba zai bari ba ina fatan alheri akan abin da kun yi kun ka ba da aron kunnun kuka saurara da fatan ubangiji zai sa ku yi aiki da shi salamu alaikum haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alishuwa da kwanciyar hankali da lumana.